Kalangu, Sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun maraicen yau. rufewar iyakunan Nijar da Najeriya yau makonni da dama ya kawo cikas ga garuruwan Nijar da dama a birnin kwanni al'umma na kira ga mugunta da su dibi lamarin da idon rahama. A wagga shekara a makarantar kurame ta maraɗi wayan yara na sanyi-sanyi ga rubuta yaransu za ku ji daraktan makarantar a cikin shirin. A shafin rahoton mata ga rayuwa kyaukyawa mau'idin da muke gabatarwa kowace talata a yau zai ne kan batun cikon sinadarin ciyarwa a wajen mace mai juna biyu. Masauraro barkamu da warhaka yau talata 24 ga watan Satumba 2019. Gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun ga kuma yanda suka kasance. Makonni da dama bayan rufe boda da ƙasar Najeriya ta yi, yanayin ya kasance abin damuwa cikin garuruwan Nijar da dama. Wasu da wakilinmu Asumana Arzika ya haɗu da su a birnin Kwanni na kokawa da wannan al'amari ga abin da suke faɗa. wallahi rufe boda ya ja mana kalubale mai yawa mun kawo kaya masaya abokan cinikan mu su shigo ba sanadiyar rufe boda wanda yake sanadiyar haka ya sa muna kwasa kayayyakin da mun fito da su muna mai su a gida ko kuma bisa ga inda mun so su wannan kalubale ne zai shahe mu abin da yake mun doka da duk abin da shahe Niger ya shahe Najeriya muna da hulɗa ta kasuwanci da zamantakewa mai kyau don haka muna kira ga waɗanda abubuwan ya sha'awa to Allah su dibi abin da idon rahama su taimake mu a samu mazalha da za mu ci gaba da hulɗa da 'yan uwanmu kaya gare mu nan ɗauka ba mu jin sai an ɗauka aka sai suwa an hana a ɗauka mu ko mun hiso a ɗauka kuma a zo a ɗauko su kuma a sai su nasu wallahi ga 'yan kasuwa ka an tsananta gaskiya muna kasuwanci da su suna kasuwanci da mu su ɗauki namu mu ɗauki nasu. albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ga batun zaman lahiya da ake sallacewa kowane 20 ga watan satumba wata kungiya da aka ma adar com ta shirya da wata haɗuwa da matasan garin tawa domin wayar musu da kai bisa mahimmancin zaman lafiya da girki masana'anta ga matasa alfari isa mamba wanda suka shirya wannan haduwar yawa wakilin mu Abdullahi Asuk cikon bayani. Duka ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ana shagugulan zagayowar ranar da aka keɓe a duniya akan zaman lafiya. Sai muka ga ya dace a faɗaɗa maudu'in wannan shekara akan matasa su rinka sana'o'i da kuma yaƙar safarar bakin haure ta barauniya hanya da tsatsauran ra'ayi. Mun zaɓi wannan maudu'i ne saboda idan aka duba bangaren tsaro Nijar ta fuskanci fuskanci yanayin tsaro a cikin shawoyi uku kamar tawa tilaberi difa duk abin da za a yi matasa ne suke sahun gaba kuma ba ya iya samun zaman lafiya ba tare da aikin yi ba don haka ne muka ce idan matasa suka buɗe masana'antu za a rage yawan marasa ayyukan yi kuma za a rage tsundumar matasa a cikin gungun 'yan ta'adda. Tun wajen shekara 1980 da aka girka ta a maraɗi makarantar firamarin kurame kowace shekara na karɓar sabbin ɗalibai ga ɗaukar darasin ajin sai e. a bana rubutun ɗaliban kaɗan-kaɗan rawaitar kewokana a cewar daraktan karatun makarantar wato bayan sati ɗaya da aka soma rubutun yara uku kacal ne aka rubuta cikin 20 da ya kamata a rubuta a shekara ta 2019-2020 bari mu saurari bayanin usaini Moru A gaskiya jefi-jefi ne suke zuwa muna mika kira zuwa ga iyayen da suke son rubuta 'ya'yansu kurame su zo kafin ɗaya ga watan Oktoba. A maraɗi ba mu da wata damuwa. A da ne shama'a ba su gane ba. Ina jinjina wa al'ummar maraɗi da suka fahimci mahimmancin rubuta yara nakasassu a makarantun boko musamman ma kurame. Ilimin boko ba wai sai mutum mai lafiya ba. Kaɗai ne yake bukata ya samu ilimi. ilimi misali za ku ga akwai 'yan kwaleji da lise amma dai babban matsalar da muke da shine katsewar da iyaye suke yi a bangaren makarantun sakandare saboda ba a ɗaukar ɗawainiyar kurame ga baki ɗaya malamai ba su da isassun kayan aikin da za su ɗauke ɗawainiyar yara kurame Damana ta doso zuwa ƙarshen ta a ƙasar niger amma za a iya ganin wato giragizai za su wakana a wurare daban-daban da zubar ruwa kuma za a iya samu a fadar ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa a wadda wato ta fuskar kuma za a ganin iskan bazara da zai shigo a wasu wato karkarun ƙasar Nijar. Daraktan ma'aikatar sashen yanayi ta ƙasar Nijar ɗin Kacelu Lawan Gabciya ya ma Asumani shi na ƙarin bayani ta wayar talho. Muna hanyar kai ƙarshe lokacin damina, ba iya cewa an kawo ƙarshen lokacin damina, amma a cikin waɗansu sassan ƙasa ana iya samun ruwa jefi-jefi a ɓangaren kudancin yammacin ƙasa saboda wannan iska da ke kaɗawa yake kawo ruwa yana kawai arewacin tawa ne, sannan zandar da kudancin ingingimi. Tuni iskan shigar sanyi ya fara mamaye arewacin ƙasar Agades da kuma arewacin gabashin Difa. Tuni sun tsundu guduma a cikin iska na shiga sanyi. Mutanen da tumbasar ruwan kogin isar Nijar yama ambaliya a kwanakin wato a kwamin ɗin karkarar karma jihar tilabberi nan da wato ɗan lokaci kaɗan za a samar musu sabon mazamni a cibiyar makarantar karma aka ba su mazamnin wuce gadi wannan yallan ba da jimawa ba za su baro wannan makarantar a jajibir ɗin komawar ɗaukar karatu Ali Saibu magajin garin karma da Musa Hassan ya tuntuɓa ta wayar tarho ya mashi ƙarin bayani. Hakika muna da masaniyar cewa nan da da ɗan lokaci kaɗan za a soma karatun boko. Akwai waɗanda suka rasa mazauninsu da suke cikin waɗannan makarantu a nan karma. Kuma haɗin gwiwa da sarkin karma mun tantance wani sabon wuri da za mu kai su. Sai dai kuma suna da bukata a dafa musu da rumfuna da za su zauna a wajen. Muna jira akwai waɗanda suka yi mana alkawari. Muna jira alkawarin da suka yi mana kafin mu kai su sabon wurin. Da farko dai an kawo musu abinci. Sannan akwai abokanin hulɗa masu zaman kansu da suma suka yi alkawari amma dai muna shirin masu hannu da shuni kowa da kowa Shugaban jamhuriyar Nijar a satin da ya shuɗe ya kawo gyaran fuska matakaici ga wasu guraben gwamnati inda aka naɗa wani ministan matsayin wakili a harabar ministan cikin gida da zai kula da batun tsaro na cikin gida cewa da Alkash Alada mamba na jam'iyya mai rike da madafan iko harabobin jam'iyyun siyasa sun yi furuci a kai babban sakataren MPN kishin ƙasa na ɓangaren adawa Garba Ambali Dauda ya yi furuci kamar haka. Waɗanda yanzu haka suke rike da ofishin ministoci kawai 'yan tarayya ne. Muna ganin yadda suke ɗaukan matakai domin ganin cewa zaɓukan da za a yi ba za a samu shayayya ba. Kuma ganin ministan ya dage sau da yawa ana saka shi minista mai kula da zaɓe sannan minista ɗan takara. Sannan ganin yanayin da yake wakana ya dace a baiwa wani riko ko ya kasance alkali ko kuma wani ɗan ƙungiyar farar hula da za su kula da dai daidaitawa da saka tsari akan tsare-tsaren zaɓuɓɓuka masu zuwa. Euh, a ɓangaren masu rinjaye musamman ta fuskar PNDS tarayya wannan naɗin baya da alaka sam da batun zaɓe. Alkash an naɗa shi ne a matsayin minista wakili da zai kula da batun tsaron cikin gida. Bubakar Sabo mai kula da harakokin zaɓe a PNDS tarayya ɗauke da cikon bayani. Alkash Alada an naɗa shi ne a matsayin ƙaramin minista ofishin ministan cikin gida. Zai kula da tsaron cikin gida. Kenan don haka ba wani a ofishin ministan cikin gida da ke kula da shirya zaɓuka. Ministan cikin gida bai da alhaki haƙƙin shirya zaɓe. Hukumar da ke kula da shirya zaɓe ita ce sini Amma abin da jama'a suke mantawa a cikin ƙasa hukumar zaɓe ba ta iya halarta taron majalisar ministoci. Kenan aikin ministan cikin gida shine su tsara zama a ofishin minista akan takardun da suka shafi sini Amma ofishin ministan cikin gida ba su da hurumin shirya zaɓe kowane iri ne ko a cikin ƙasarmu. Quoi que ça soit des élections de notre pays. Ai ya waje ba a baiwa wannan ministan damar gwada basirarsa kamin a nuna kin amincewa da naɗin da aka masa. Kalamun kakakin jam'iyyun siyasa da ba su goyon bayan kowane bangare Muhammad Alhaji Attaher ga fasar kalamun da yama tarnan Fudai Ahmed. Ina tsammanin ba matsala ne ba a yayin da bai saba doka ba kuma bai kawo illa ga dokar ƙasa ba. Mu muna biya sau da ƙafa akan girmama doka. Idan a yau an saba doka mu ne na farko za mu fallasa abin mu dawo da su bisa hanya su yi aikinsu da kyau. Idan suka nemi su yi magudi za su yi bayani a gaban doka. A bar shi a ga kamun lidayen shi a lokacin ne za mu ga yadda za mu karɓi abin. Ina ganin bai huce haka ba. même que Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba da uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba da da biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba da da biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba da shida zangon FM. Studio Kalangu. Labarun da rahotannin na zo muku ne daga nan studio Kalangu Foundation Irondel Niger a birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. A ƙasar Nijar, rabin kason mata masu juna biyu na cikin karamcin sinadarin ciyarwa a rawaitar ƙididdigar shekara 2017 a yawan mutane da kuma kiwon lafiya a ƙasar Nijar. OMS ta fasalasa wato lamarin tamkar karamcin samun ciyarwa da samun ƙoshin lafiya. Domin samun cikon bayani Rahilatu Sumana ta firanta da to yi sa su mana jami'ar batun ciyarwa ga zubin hirata su. Mata masu juna biyu da mata da suke ba da nono, shin akwai abincin da ya kamata su domin lafiyar ɗan da za su haifa? Ya kamata mace mai juna biyu ta kimanta daidaiton abincin da take ci, amma buƙatar mace mai juna biyu ya kamata ta ƙaru bisa kan kiman daidaiton abincin da take ci na rana. A Nijar muna da dubaru. Misali, a wajen awon ciki muna baiwa mata masu juna biyu sinadaran cewa da magani mai kara jini domin mu kuble musu wa'annan bukatotin tunda ba mu da cikakken masaniya bisa kan rashin jininta kuma ba mu da cikakken masaniya bisa kima daidaiton abincin macen muna gargadin mata da su ci abinci da yawa masu sinadaran fer da muke da a nan gida kamar ganyen ice nama domin kun san anta na da sinadarin fer kwarai amma abin da ya fi mahimmanci shine shan wannan sinadarin fer da albandazol don suna yaƙi da rashin jini domin yawancin sinadaran fer da ke cikin ganyen ice da nama ba su kai na kwayoyin sinadaran fer ba. Menene ribar sanadari na ciyarwa da ake ba su. Muna kare mata masu juna biyu domin yaƙi da rishin jini. Domin kason rishin jini ya yawa a cikin ƙasar mu ta Nijar. Haka mace mai juna biyu mai fuskantar matsalar jini na iya haifa yaro mai matsalar halitta har ila yau tana iya rasa rayuwarta in tayi ta yi zubar jini kwarai domin mu yi yaƙi da dukan waɗannan matsalolin muke ba da sinadarin fer. Da yawa ba su san ribar sinadarin ciyarwa da ake su. suna magana akan iskan da yake yi kuma ba sa shan shi. Muna da sinadarin fer da dama amma a Nijar muna da matsala domin mata masu juna biyu ba su son shan waɗannan magangunu Akwai tazara da yawa tsakanin mata masu karɓan wannan sinadarin fer da masu shan shi. shi wasu matan suna korafin cewa maganin bai da daɗi kuma suna jin kasala in sun ka sha wannan magani kuma akwai matan da ke cewa wannan sinadarin fer ɗin idan mace ta sha shi za ta yi jini yawa ko kuma jinjirin da ke cikin cikin za ta iya samun matsala wajen aihuwar shi mun canza miyo dangane da wannan matsala tare da mutanen gari jami'an kiwon lafiya sarakai yanzu muna son mu yi ƙididdiga domin mu ciyo kan wannan matsalar sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin duwan da suka dafa mini shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu ga musa san ya shigo ya gabatar muku labaru da halshen zabarmanci amma bayan haka labaru in ku sha su wato yanci gabatun hilaye wannan hanyoyi ke akwai wanda za a bi domin baiwa mata samun hilaye a kasar nijar ma'udin muhawarar kalangu kenan da rakiya arimi za ta jagoranta da harshen Hausa a huta lafiya. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗa shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyautar rayuwar iyali a harsunan buzanci Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta Talata a daidai karfe shida da minti goma sha biyar na yamma ku tarbi shirinmu na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a harshen Zabarmanci, Hausa ko Turanci. Filin mata shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum.